Assalamu alaikum wa rahmatullah. Barkanmu da wannan lokaci. A yau ma mun zo muku da wani application mai matuƙar muhimmanci. Wannan application dai ana kiransa NetGuard, kuma application ne da zai taimaka ma ka zaɓi iya application ɗin da kake so ya yi amfani da data a wayanka. kuma wannan application zai sa wayanka ta daina sha ma data musamman akwai masu cewa wayansu tana shan data sosai da sun sa data sai ta ƙare da ka sa data ba za ka yi wani abu da yawa ba sai datan ka ta ƙare to akwai wani abu da ake kira wani background data wato akwai wasu application da yawa waɗanda in dai ka buɗe data to automatically za su rinƙa sha ma data ko da ka buɗe su ko da baka buɗe su ba suna da access da data ɗinka yadda da ka buɗe data kawai za su fara amfani da ita shi isa za ku ga yawanci mutane wani ma ko amfani bai da datansa ba da ya sa data sai ta ƙare to wannan application zai taimaka ma wajen za ka iya zaɓar iya abin da kake so ya yi amfani da datanka kuma ga masu hawa online suna so su yi browsing ko wani abu haka to sai a ganin sai a dinga ganin su akan WhatsApp a ta musu magana su suna can suna browsing maybe sun shiga Opera ko Google Chrome ko dai wani abu haka suna can suna satin din wani abu to wani zai ganka a WhatsApp ya taima magana ya ce ka ƙi kula shi kuma ya ganka online to da wannan application din zaka iya rufe ratanka na WhatsApp wato idan ba ka so a yi ganka a whatsapp a yi ma magana kuma kana so ka hau online to za ka iya shiga ka rufe iya datan whatsapp din? ba ma whatsapp ba kowane application za ka iya zaɓar ka kashe mai data ɗinsa idan ba ka so ya yi amfani da data a wayanka to ba tare da bata lokaci ba bari mu je play store ku ga wannan application din yadda yake a play store Yauwa, ga shi nan mun buɗe Play Store ɗinmu. To da farko idan kana son ka yi downloading ɗin wannan application kamar yadda ake downloading ɗin kowane application, za ka je sama inda aka rubuta search ɗin nan, search for apps, in ka rubuta sunansa NetGuard. Ga shi nan ya fito shi ne a saman nan. Ga shi nan kamar yadda kuke gani, kawai sai ka taɓa shi. Kun ga gashi nan ni ina da shi, ga nan ya nuna min na yi updating. To yanzu idan ina so na yi updating dinsa, kawai zan taba inda aka rubuta update din nan. Ga nan zan taba nan na yi updating. To sabida ina da shi kenan. Idan mutum yana so zai yi downloading dinsa ya installing da ya taba gurin da in mutum ya shiga nan ya sa sunan zai, nuna mai download and install to sai ya yi downloading ya installing ɗinsa. duk wani application da muke yin bidiyo a kansa a wannan channel ɗin to sai mun yi amfani da shi mun tabbata yana yi sannan muke yin bidiyo a kansa shi sa za ku ga already duk yawanci idan zan yi magana akan bidiyo to za ku ga ina da shi a kan application za mu yi bidiyo akan application to already sai mun riga mun yi downloading ɗinsa mun tabbatar da yana aiki sannan muke yin bidiyo a kansa To ka in cika ku da surutu dai bari in tafi kai tsaye kan application ɗin mu koma ku ga yanda ake amfanin da shi. Bayan ka yi downloading ka installing kamar yadda sauran application yake tambayar mutum permission. To shi ma wannan application ɗin akwai permission wajen guda huɗu ko biyar da zai tambaye ka duk ka sa oke ka sa oke duk abin da ya tambaye ka ka sa oke to ka ba shi permission zai zauna akan kan wayanka. da farko idan za ka fara amfani da shi ga wani guri nan da aka rubuta ga wani guri nan daga hannun daman musamman wannan hannun hagu nan kenan so wannan shine gurin kunna shi yanzu da kuke gani haka application ɗin gashi da yana kan wayana amma ban kunna shi ba to sai na taɓa gurin nan wannan ɗin nan to shine yanzu na kunna shi in kuka kula za ku ga wannan ɗinnan wajen data na gashi nan wajen network dinnan nan gurin wannan gurin kenan kun gani duk yayi highlighting in kuka kula da lokacin da yana kashe za ku ga bai yi kalo da yawa ba so kun gani gashi na yayi kalo shi kuma wannan na bayan wato wifi ne idan ina amfani da wifi na kunna wifi na shi ma za ku ga nan ɗin yayi kalo bari ku ga in kashe abin da na kunna nan kenan bari ku ga na kashe kun ga na kashe in kuka kula da na kashe gashi nan ya dawo shi ma kamar yadda wifi din yake wato yanzu na kashe application din kun gani gashi nan kalo din ya dawo normal kalo kamar yadda na wifi yake to saboda na kashe application din nan yanzu na kashe shi baya aiki na yi off dinsa yanzu da zan yi on dinsa za ku gani gashi nan kun gani to wannan yana nuna min cewar duk waɗannan application ɗin nawa gashi nan kowanne dukansu nan kowanne automatically zai yi amfani da data na ina buɗe data to waɗannan application ɗin akwai waɗanda a cikinsu automatically za su fara amfani da data na da na buɗe kun gani da na buɗe yanzu nan duk data na duk wani application da yake son ya yi amfani da data na automatic kawai zai yi To a misali ina so zan kulle wani application a cikin nan. Ga shi anan zan iya zaɓar application ɗin da nake so na kunne na kulle sannan kuma idan baya kusa saboda application ɗin suna da yawa zan iya satin Ga gurin satin nan, nan gurin zan iya satin ɗin application ɗin da nake so na rufe shi ba zai amfani da data ba. Da na yi satin ɗinsa anan zan gani. A misali bari na shiga WhatsApp ɗina na. business A misali ga shi ga WhatsApp business ina So idan ina so na rufe datansa kar a ganni online a wannan WhatsApp din? kawai nan zan taɓa. Nan gurin da kuke gani bari na taɓa ku gani na rufe datan. Ga na taɓa. Kun ga yadda ya nuna? Ga shi nan ya yi, ja, ya yi cancel. to na rufe datan wannan application wannan whatsapp din nawa yanzu da zan shiga whatsapp din kun gan shi nan wannan whatsapp din nawa yanzu da zan shiga duk wanda na yi wa magana maganar ba za ta tafi ba haka ma da zan ƙara zaɓar wani application ɗin da ba na so shi ma ya amfani da data ga sunan da yawa duk application da ɗin da ba na so ya amfani da data da na zo na kulle datan sa to shikenan zan je in ci gaba da sauran amfani da application ɗina da nake so su yi amfani da data. In ma duka nake so zan iya kullewa duka. Data na a buɗe take amma ba wani application da zai amfani da data. A misali bari mu shiga na UC na. A misali ga UC browser ina so zan yi amfani da sauran wata browser ɗin da na rufe. na rufe na network ɗin wannan kamar yadda kuke gani gashi nan da na taɓa nan to shi kenan yanzu da zan tafi UC browser na in je in gwada browsing kun gani yanzu da zan gwada yin satin ɗin wani abu za ta iya nuna min ba data wato ban kunna data ba to sabida na riga na rufe datan ne shi yasa ba za ta yi ba amma da zan koma da zan koma na buɗe network ɗin kun gani to yanzu in na koma in na koma na yi satin ɗin kun gani gashi nan da na yi satin yanzu zai buɗe mun. haka mutum zai yi ya dinga zaɓar netwo ya zaɓi duk abin da yake so ya amfani da shi. To, a nan za mu dakata da wannan bidiyo haka ga shi nan ba shi da wahalar amfani shi wannan NetGuard ɗin wato wannan application ɗin. Duk lokacin da kake so ka rufe wani application da baka so ya amfani da data za ka iya kulle datansa ba zai sha ma data ba. idan sabo ne kai a channel din nan tamu mai albarka ka daure kai mana subscribing idan kuma bidiyon ya burge ka kai lakin sannan ka daure ka tura wa 'yan uwa kai share ɗinsa ga sauran mutane mun gode sai Allah ya sake haɗa mu da ku a wani bidiyon namu na gaba